والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka kamar da muka ji sunan littafin da za mu fara alƙawa'idul musla mafifitan ƙa'idoji fi sifatillahi game da sanin sufofin Allah wa al husna da sunayensa mafiya kyawun sunaye shine sunan da mai littafin ya wa littafin shi kuma mai littafin sunansa muhammad Dan salih al-ithaimin ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi a garin saudiya allah ya ji kansa da rahama ya fara da buɗe littafinsa da cewa bismillahir rahmanir rahim don koyi da littafin Allah alkur'ani da shi ma an ka bude bismillah za ka fara tarawa a farko yayin da ka so karanta surar fatiha bismillah da sunan Allah nake neman taimako ko ina neman taimako da sunan Allah ar-rahman wanda yake mai jin kai mayalwaci ga mamme da ya haɗar da kowa da kowa dangane da bayinsa arrahim wanda kuma yake mai jin ƙai na musamman keɓantacce ga bayansa muminai mala ya ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa kan ni'imomin da ya mana da kuma mafita da yake sama mana game da abubuwan da suka fi ƙarfinmu wa nasta'inuhu kuma muna neman taimakonsa kan abin da ba za mu iya ba sai da taimakonsa wa natubu ilaihi kuma muna neman yafiyarsa ma'ana muna tuba zuwa gare shi wa na'udhu billahi kuma muna neman tsarin Allah min shururi anfusina da ya tsare mu daga sharrance-sharrancen kawunan mu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagu munanan ayyukanmu muna neman ya tsare mu daga su man yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi zuwa ga shari'a fala mudillala babu wani mai iya batar da shi wa man yudlil kuma duk wanda Allah ya batar da shi ya rasa samun shari'a ya zama batace fala hadiyala babu mai iya shiryar da shi zuwa ga shari'a Allah ne ya kaɗaita da shiryar da bayi kuma ya kaɗaita da ɓatar da su wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika kuma na shaida ina mai tabbatarwa a zuci da harshe da gabbai babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida haƙiƙa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi tsira na Allah ya tabbata gare shi wa ala alihi da kuma wato anin iyalan gidansa wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum da duk wanda ya bi bayan su bi ihsanin da kyautatawa wa sallama taslima kuma wato anin yayi aminci aminci mai ɗorewa gare su Allah ya datar da mu ya ce wa ba'ad. bayan haka fa innal imana bi asma'illahi haƙiƙa ba da gaskiya da sunayen Allah wa sifatihi da ba da gaskiya da siffofinsa ahadu arkanil imani billahi ta'ala ɗaya ne daga cikin rukunan imani da Allah maɗaukaki wahiya wanda su kuma rukunan imani da Allah maɗaukaki sun kunshi al'imanu bi wujudillahi ta'ala ba da gaskiya da samuwar Allah maɗaukaki wal iman bi rububiyyati da ba da gaskiya da kaɗaitakarsa a ayyukan da yake ɓanta da su kamar saukar da ruwan sama kashewa rayawa tafiyar da al'amuran bayi da abubuwan da suka kama da haka wal iman bi uluhiyyatihi da kuma ba da gaskiya da ɗayantakar Allah cikin bauta ma'ana kaɗaita Allah da ayyukan da bayi suke masa na bauta wannan shi ma ginshiki ne daga cikin ginshiƙan imani da Allah wal iman bi asma'ihi wa sifatihi cikon ginshikan imani da Allah shine ba da gaskiya da sunayen Allah da sufofinsa kuma wannan littafin da muke magana a kai ya kunshi bayani akan sunayen Allah da sufofi mana ya ɗauki ginshiƙi ɗaya daga cikin ginshikan imani da Allah a kansa ya wannan littafin imani da Allah ya kunshi ka yadda akwai Allah saman ne sannan kuma ka ɗayan tashi da ayyukansa sannan kuma ka ɗayanta shi da ayyukan da kake masa na bauta cikon na hudu shine ba da gaskiya da sunayensa da sufofinsa to a kansa wannan littafin zai bayani sannan sai mala ya ci gaba da cewa wa tauhidullahi bihi kadaita Allah da shi wannan rukuni na hudu na ƙarshe na imani da Allah shine wato imani da sufofinsa da kuma sunayensa yace to kadaita Allah da wannan ahadu aqsamit tauhid thalatha shi kuma ɗaya ne daga cikin kashe-kashen tauhidi guda uku da ake da su tauhidin rububiyya kashin farko shine kadaita Allah da ayyukansa da yake banta da su wa tauhidul uluhiyya da kuma kadaita Allah da ayyukan da bayi suke masa na bauta wa tauhidul asma'i was sifati da kuma ta Allah da sunayensa da sufofinsa so da shi tauhidi ya kasu gida uku tauhidin asma'ullahi was sifatihi ɗaya ne daga cikin kashe kashe in kuma ka koma maganar ginshikan imani da Allah mun ji shine na hudu a cikin wato ainihin ginshikan dama dai ana fahimta ta sannan sai mala ya ce fa manzilatuhu fid dini aliya don haka matsayin ɗayanta Allah da sunayensa da sufofinsa a addinin musulunci matsayi ne wanda yake mai girman gaske maɗaukaki wa ahammiyatuhu azima mahimmancin tauhidin sunayen Allah da sufofinsa mahimmanci ne wanda yake mai girman gaske wala ya yumkinu ahadan ba zai yi ba ga wani kowaye shi an ya Allaha alal wajihil akmal ya iya bauta wa Allah a bisa fuska mafi cika ta salo mafi fici hatta ya kuna ala ilmin bi asma'illahi ta'ala har sai ya zama yana da masaniyar sunayen Allah maɗaukaki wa sifati da kuma masaniyar wato sufofin Allah liya abu da ya iya bauta masa ala basiratin bisa basira da wayewa qala ta'ala Allah madaukaki yace walillahi al-asma'ul husna haƙiƙa Allah yana da mafiya kyawun sunaye fad'uhu biha dan haka ku roƙe shi da su to in baka san su ba za ka roƙe shi da su ashe masaniyar wannan sunaye shine zai baka damar ka iya samun bautawa Allah da kiransa da sunayensa wannan aya ita ce aya ta 180 cikin suratul a'raf sannan malam sai ce wa hadha yashmulu batun roƙon Allah da sunayensa da sunayensa mafiya kyawu yashmul ya kunshi du'a al-mas'alati wato bautar Allah da kiransa ta salon roƙo wa du'a ibadati kuma ya kunshi roƙon Allah ko kiransa ta ɓangaren bauta masa akwai bautar Allah ta salon ka roƙe shi ka yadda ba mai iya maka abin da ka nema sai shi akwai kuma salan bautar Allah ta ka kiraye shi ka yi mai kirari ka aikata wani abu da yake so ka yi to su ne mala ya ce a ƙarƙashin wato ba da gaskiya da sunayen Allah waɗanda suke mafiya kyawu da roƙonsa da su to ya ƙunshi wato roƙonsa ta ɓangaren abin da ya shafi yi maka wani abu ko iyaye maka da kuma ka bauta masa da yin abin da yake bukata sai mala yace fa du'aul mas'alati roƙon Allah ta bangaren wato anin kiransa na yi maka wani abu an tuqaddima baina yaday matlubika shine zamanto ka gabaci abin da kake nema a gurin Allah min asma'illahi da faɗo ɗaya daga cikin sunayen Allah ta'ala maɗaukaki ma ya kunu munasiban sunan da ya zama ya dace da abin da kake so ka roƙa a gurin Allah mithl kamar ka ce mithlu an taqul mala yace kamar ka ce ya ghafur ya wato mai yawan gafara ighfirli gafarta mu kaga sai da kai masa kira na cewar mai gafara sannan sai ka ce gafarta mu a lokaci guda ka kira sunansa na mai yawan gafara kuma ka roƙi ya maka gafara to wannan du'a'ul mas'ala ne kira ne wanda yake da buƙatar ai maka wani abu da kake so ai maka wa ya rahimur hamni kamar ka ce ya mai yawan jin kai ka ji kaina sai da kai masa kirari da sunansa ko sufarsa ta mai jin kai sannan sai ka nemi ya ji kanka a lokaci guda ka kira shi kuma ka neme maka abin da kake bukata gurinsa waya hafiz ya mai ba da kariya da kiyayewa ihfazni ka kiyaye ni ka tsare ni wa nahu zalik da makamantan irin wannan salo na wato ka kira wata sifa daga cikin sofin Allah ko sunansa ka kuma nemi maka abin da kake so da yake da alaka da wannan sifar da ka kira wa du'a'ul ibada kuma ya kunshi wato kira ga ubangiji da bauta ta ɓangaren yi masa abin da yake bukata an ta ta'abbada lillahi ta'ala shi kuma wani abin da yake nufi shine ka bauta wa Allah maɗaukaki bi maqtaba hadhihi al-asma da abin da wannan sunayen suka kunsa anan kai ne za ka yi wa Allah abin da yake buƙatar kai masa a matsayinka na bawansa a matsayinsa na mahaliccinka to shine sai ka yi wato anin aiki da wannan ma'anar da sunan ta kunsa sai kai masa abin da yake bukatar kai masa can kuma kai amfani da sunansa ka nemi shi ya maka wani abu da kake so an fahimta ko to taka ake gane bambancin wato kiran Allah kiran yi maka ka da kuma kiransa na kai masa abin da yake so to shine du'a'ul mas'ala da du'a'ul ibada to shine malai yake cewa fa taqumu bitawbati sai zamanto ka tsayu da yin tuba ilaihi zuwa ga Allah madaukaki li annahu tawwab domin shine mai karbar tuban bayi anan kaga at-tawwab suna ne daga cikin sunayen Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah na mai yawan tuba mana mai yawan karɓar tuban bayinsa ya yafe musu abin da suka yi masa to sai ka kira shi da at-tawwab kuma sai zamanto a lokaci guda sai ka tuba daga abin da kai wa Allah kaga yana so ka nemi yafiyarsa ina so ka tuba daga abin da kake masa na ba daidai ba a nan kai kai wa Allah abin da yake bukatar kai na ka tuba dan ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minu ku tuba ga Allah baki ɗayan ku ku mu'minin to kaga ya sa ka aiki na ka tuba kuma shine mai yawan karɓar tuba sai ka tuba gare shi to anan a lokaci guda ka kiraye Allah na sunansa mai tuba kuma ka yi abin da yake so ka yi na ka tuba to wannan shine du'a'ul ibada kiran Allah ta salon yi masa bauta da take da alaƙa da wani suna daga cikin sunayensa can kuma du'a'ul mas'ala ka kiraye wani suna daga cikin sunan Allah ka nemi maka wata bukata ka ko ingije maka wani abu to mala yace a bangaren abin da ya shafi sanin sunayen Allah da sifofinsa ya kunshi waɗannan abubuwa guda biyu wa tadhkuruhu bilisani sai kuma batun ka kiraye Allah ko wa tadhkurahu wa an bilisani ka kiraye Allah ka ambace shi da harshenka annahu sami' saboda yana jin mai kiransa anan imaninka da saninka da cewar Allah as-sami' ne mai jin abinda bayansa suke ne sai ka ce to kai bukata ka bari ya ji ka kiraye shi kai mai kirari ka ambace shi to wannan abin da kai du'a'ul ibada domin Allah yana so dama a kiraye shi a ambace shi a tuna da shi wa tata'abbada lahu bi jawarihika ka kuma yi wa Allah ibada da wato li annahu al-basir domin yana ganin abin da bayi suke ina hangen ka san da kai ruku'u ina hangen ka san da kai sujada ina hangen ka san da ka zauna tahiya ina hangen ka san da kai sallama duka to sai zamanto kana amfani da gabbanka dan aiwatar da abin da yake buƙatar kai anan du'a'ul ibada kake wa Allah wata shahu fi sirri kuma ya zama kana jin tsoronsa a a ɓoye ba kowa daga kai sai kai sai abin da kai wa Allah sai shi da ina tare da kai duk inda kake to sai ka wato ainihin ji tsoronsa ga wani abu ya ce ka yi. da damar da za ka iya yi ka saba masa wani ma bai san ka saba masa ba in ba shi da babu abin da yake buya gare shi ba sai tunanin ka na ce to ai fa yana ganin ka jin tsoron ka da in ya kama ka da ba mai iya kare ka sai ka bari to wannan du'aul ibada ka tuna Allah ka san da shi ka yin abin da ya hana ka haƙura da saba masa to wannan yana daga cikin wato anin abin da ake bukata ka da shi li'annahu al-latif domin Allah shi ne wanda yake tattausan da duk abin da ya kai ɓuya ɓuya to Allah ya san da shi so da haka kai ɗin nan ba za ka iya ɓoye masa daga abin da kai na ba daidai ba ya san da kayi. alkhabir masanin kwakwaf shi ake cewa khabir ba wani abu duk saƙonsa duk lokonsa duk sakaɗansa da ubangiji bai san da shi ba saboda ka to ka ji a ranka cewa sanda kake yin yunkurin za ka yi wani abu na ba daidai ba ka tsoraci Allah ko da ba kowa sai kai kadai a gurin to kasancewar ubangiji na ganin ka ina sanar da abin da za ka wa haka hakaza ce to kamar dai haka abin yake tafiya wa min ajli manzilatihi hadhihi to saboda wannan babban matsayi na wannan yanki na abin da ya shafi ɗaya daga cikin kashe-kashen tauhidi guda uku shine tauhidul asma'i was sifat ɗayan ta Allah da sunansa da sifofinsa kuma ɗaya daga cikin ginshikan imani da Allah guda hudu shi dai wannan imani na wato sunan Allah da sufofinsa ita to girman wannan matsayi da yake da shi yasa wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi kuma kasancewar saboda zancen da mutane suke yi da maganganun da suke a game da shi wannan yanki wannan bangare na imani da sunan Allah da sufofinsa bil haqqi bisa gaskiya da wasu suke magana akan haka taratan a wani lokaci kuma wabil batili suna yin magana akan haka ta hanyar barna kaji ana magana akan abin da ya shafi sunan Allah da sufofinsa amma ta salan da ba haka abin yake ba to kasancewar ana samun wannan cikin mutane wani yayi da gaskiya daidai idaci wani yayi da barna ba daidai ba ya zama bai dace ba to shi yasa sai naga annashe anil jahali wanda zaka tar wanda yake magana akan sunan Allah din ta salon barna hakan ya samo asali ne sakamakon jahiltarsa da rashin sanin sa awit ta'assubi ko kuma tsananin ra'ayin riƙau na an ɗoro shi akan wannan salon ya kafe ya riƙe wanda ba daidai ba ne tarakan ukura a wani karan daban a hababtu don haka sai na so na ƙaudaci an aktuba fihi ma ta yassara nema in rubuta abin da ya sawwaka min alqawaidi na ƙa'idoji rajiyan min Allah ta'ala ina mai fata daga wajen Allah maɗaukaki an ya ja'ala amali ya sanya wannan aiki da ne na rubutu da bayani akan sunan Allah da sufofinsa khalisan liwajihi ya zama tatacce ne Allah kawai na nufa da shi tun daga nan zaka san inda malai ya sa gaba nufinsa don wani littafi neman yardar Allah to kuma duk abin da aka nufa Allah da shi to Allah zai sa albarka a ciki muwafiqan limardatihi fata na wannan aikin da ne zama ya dace da yardar Allah na fi alli ibadi kuma fata na ya amfani bayinsa Allah ya amfani mu da wannan littafi wa sammaituhu na rada masa suna da alqawaidul mufla mafifitan ka'idoji da ba sama da su fi sifatillahi ta'ala game da siffofin Allah madaukaki wa asma'ihil husna da sunayensa mafiya kyau to ne tace gabatarwar da malam ita kanta karatu ce mai zaman kansa in ka fahimci wannan ka samu wani sashi na ilimin sunayen Allah da siffofinsa yau da za a tambaye ka sanin sunayen Allah da siffofinsa a kashe-kashen tauhidi shine na nawa za a samu amsa a gurinka a kashe-kashen ko kuma ginshiƙai da ake da su na imani da Allah sanin sunayen Allah da sufofinsa shine gishiki na nawa Za ka iya ba da amsa daga nan ka samu karatu tun daga muqaddima cewar kuma in kana so kai wani abu da ya shafi ubangiji su subhanahu wataala ko ya shafi bayansa ka tace ka nufi Allah da abu sai Allah ya karba abin kuma ya sa masa albarka to wannan kansa in mu ya kalla ba karamin karatu bane to sai mala yace qawaidun fi asma'illahi ta'ala ƙa'idoji game da sunayen Allah maɗaukaki alƙa'idatul ula ƙa'idar farko da musulmi ya kamata ya sani a game da sunayen Allah maɗaukaki isan cewar asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah maɗaukaki baki ɗayansu mafiya kyan sunayen in ka ɗauki sunan assame ko sufar assame mai ji wato ƙoli take ba wani wato ji da ya daidai da shi shi ne makura a wajen kyau da nagarta saboda shi ubangiji subhanahu wata'ala ko ka zama a nesa ko ka zama a kusa duk abin da ka faɗa yana ji shi yasa ya jiyo abin da manzo ita tattauna da haula a lokacinsa da muhawarar da suka yi a ɗakin Aisha Aisha ta ji wani zancen wani bata ji ba amma Allah ya taso mala'ika Jibril cewar qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawji tuna Allah ya ji ga kuma amsa to kaga wannan asame din mafi koli ne mafi kyawun suna ne na Allah to haka kuma abin da ya shafi wato ainihin gani ko ka zama a duhu ko ka zama a haske ko ka zama a cikin wani guri rufaffe ko ka zama a buɗaɗɗen guri yana ganin ka kaga ba irin ganin bayi bane kana shiga guri ka kulle shi kenan ba zai iya sanin me kake ciki ba kana shiga duhu shi ma yanzu ya zama lalube yake ina zai bi to sunayen Allah mafiya wato kyawu fiye da kowane irin suna to wannan ka'ida farko da ya kamata musulmi ya sani akan sunayen Allah to shine zai bayananta. ta yace ay balighatun fil husni gayatu abin nufi sun kai matuƙa wajen kyau in wato da mafi cika mafi koli to ka ji wannan abin a ranka qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace walillahi al-asma'ul husna Allah yana da mafiya kyawun sunaye wanda ta ce 180 cikin suratul a'raf wa zalika hakan kuwa da aka faɗa cewa Allah yana da mafiya kyawun sunaye li'annaha mutadamminatun li sifatin kamila saboda su sunayen sun kunshi wasu siffofi wanda suke cikakku la naqsa bi la naqsa fiha bi wajhin min al-wujuh babu wata tawaya ko ta wace fuska game da waɗannan wato ainihin siffofi da wannan sunaye suke ɗauke da shi lahtimalan wala taqdira ba wani magana cewar mai yiwuwa ko kuma a ƙaddara ka ce wai wata tawaya game da sunan Allah babu wannan kawai aka ce wannan sunan Allah ne to ya kai matuƙa wajen kyau ya kai wato ƙarshe wajen cika kuma shi ubangiji subhanahu wata abin sa baka cewa zo karshe ya kare ba ta karewa yake ne ba a'a abin da ba ce wani karshe ne ma'ana ba sama da shi to shine abin da mala yake gaya mana anan misalu zalika yace to bari maka misali dan da misali abubuwa suke fitowa fili ka fahimce su yace alhayyu sunan alhayyu na Allah rayayye ismu min asma'illahi ta'ala Alhayu suna ne daga cikin sunan Allah madaukaki mutabamminun lil hayatil kamila wanda ya kunshi rayuwa cikakkiya lam tusbaq bi adami rashi bai riga yi wannan rayuwar ba wani lokaci za ce da ba Allah sai kuma daga baya ya zama rayayye babu to kaga wannan sai kasancewar alhayyu cikakken alhayyu ne ake magana wala yalhaquha zawalun kuma gushewa ba za ta riski wannan rayuwar ba ba san da za a ce kuma yanzu ba Allah to kaga na irin rayuwar mu shekara ɗari baya ban yi zaton anan cikin masallacin da akwai wanda yake nan ba babu ba dalilin su wani ma ba su ne ba za a haifa ko ba za a haifa ba za a auri babansa ko ba za a aura ba an fahimta kuma in ka zo shekara ɗari masu zuwa fayau to dama annabi ya ce shekarun al'ummar sa 60 ne zuwa 70 ɗan kaɗan ne masu ɗorawa to a ce shekara 200 masu zuwa ce zuwa da shekarun da muka da kuma shekara 100 mai zuwa ka zo ka samu wani nan ina sai dai ka ji tarihi wani ma ya bata tarihi eh sai dai wasu sabon zubin kuma an fahimta ita to wannan sai ka fahimci an ce alhayyu na Allah me ake ne rayuwar da rashi bai gabace ta ba kuma gushewa ba za ta riske ta ba to shine sunan Allah na alhayu ba irin naka alhayu din ba sannan ce alhayatul mustalzima li kamal sifa sifati ice rayuwa ce wacce ta lazumta ta zama lalle za ka sanar da ita da cikar siffofi min ilmi na ilimi bayan an ce Allah rayayye ne to rayuwa wacce take kuma ta ilimi gashi ba ta da farko ba ta da ƙarshe rayuwa sannan kuma haɗe take cakuɗe take da ilimi saɓanin sai kai ta haka rayuwa kai ka zama kana jahili cika a an yi wani katon jahili kasu gumi a lokaci ka har kafa da irin gazar da kai ta jahilci ga rayuwar amma ba ta da amfani ba ilimi a cikinta to ta ubangiji ba haka take ita mai ilimi ce wal qudra kuma rayuwa ce wacce take gauraye da iko yanzu kai kana nan a rayu amma maka kaza kana Allah ya isa saboda mai ba za ka iya komai a kai sai kake danganta abin zuwa ga mai rayuwar da shi kuma yana da iko sai za kake cewa ya isa zai maka maganin abu amma dai kai ne sai kallo to kaga nan rayuwar ka kai ba cikakken iko amma ta ubangiji haɗe take da cikakken iko ka san wannan wasan kuma rayuwa ce wacce take ta mai ji duk abin da ake a ko'ina ubangiji yana ji duk sako duk lungu duk rintsi to sabanin taka rayuwar yanzu abin da ake a hukar dillalai ba za mu iya zantarwa ba ba mu ji ba a cikin masallacin ma baka da karfi ba ba zan ji ba an fahimta to rayuwa Allah ita ba haka take duk abin da ya gudana komai kankantarsa ya ji sannan wal basar rayuwa ce wacce take hada da gani duk abin da bayi suke na gani to sabanin taka kana rayan amma kafin wato ana a ce ka taso ka to masallacin nan da awa biyu sai a ɗauke kama sauya ma gurin kwanciya baka sani ba baka ji ba sai ka taka ce waye kawo da nan ko bacci ya bacci to ka ga shi kana rayan ba mutuwa kai ba amma ba ka gani abin da yake to wannan yana gaya mana an ce da Allah Alhayyu, to ka halarto waɗannan abubuwan da suka shafi rayuwa Allah rayuwa ce mai haɗe da ilimi rayuwa ce mai cikakke iko rayuwa ce mai jin abin da ake rayuwa ce mai ganin duk abin da yake waka to wannan kaga in ka san wannan a irin abin da ya shafi sunan Allah da sifofinsa to yanzu ne kake da ilimin sanin abin da kyau da gaske da kun an faɗa ko je kake koyi alhayyu shikenan ashe kai ma baka shi da ilimin sanin alhayyu ba na ubangiji to ka san wannan wa mithalun akhar mala yace to ga wani misalin ma al-alim masani cikakken masani ismun min asma'illahi suna ne daga cikin sunayen Allah mutabamminun lil ilmi kamil wanda yake kunshe da cikakken ilimi in an ce al'alim ma'ana cikakken masani ake nufi alladhi lam yasbaq lam yusbaq bi jahalin ilimin da rashin sani bai gabace shi ba bai riga shi ba sabanin mu Allah ya faɗa ana haifar mu daga cikin cikin iyayenmu ba san komai ba komai ba mu iya ba nono sai an doda nawa wani yaron in ma ya laluba sai ina sayar da zai sai a hankali wani zai iya tsotsan nuna to ana haifar mu ba san komai ba shi ubangiji iliminsa jahiltar wani abu ba ta gabace shi ba kaga ya sha bamban da irin namu ilimi. wala yalhaquhu nisyan kuma mantuwa ba ta riskar ilimin Allah ba san da za a ce Allah ya manta abin da ya sani mu ko bayi guda nawa muka manta kai za ka zo kai bayani fes kowa ya gane amma a zo maimaitawa ka gagara maimaito abin kuma wanda kai wa gane ya maimaito abin da ka kasa maimaito kuma kai ka koya masa dan an nuna maka kai bawa naka ilimin ba irin na ubangiji ba. qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace ilmuha inda rabbi sanin abin da ya shafi al'amarin wato ainihin al'ummin da suka gabata kafin zuwan domin an yi wa annabi musa tambaya ƙala fama balul ƙorunin ula to da kake cewa sai an ba Allah sai an bi ka a matsayin manzo da kai da annabi harun aka sami shari'a to me za ka ce game da waɗanda suka mutu kafin ku zo su ma duk batattu ne ai akwai babanninku da iyayenku a ciki an gane qala ilmuha inda rabbi fi kitab sanin al'amarinsu ina nan kawwame tabbace a cikin lauhul mafuz littafin ubangiji na da ba abin da ya fita daga ciki la yadhillu rabbi wala yansa shi kuma ubangiji na ba wani abu da zai zamanto ya ɓace masa bai san shi ba a ce ya jahilce shi wala yansa kuma baya manta abin da yake da shi an fahimta ko to wannan yana gaya mana yadda wato anin ilimin Allah yake ilimi ne da mantuwa ba ta haɗuwa tare da shi kuma jahiltar wani abu bai riga shi ba al-ilmul wasi kuma ka ji cewar ilimin Allah yalwataccen ilimi ne almuhitu bi kulli shay'in wanda ya kewaye kowane abu jumlatan a dunkule wa tafsirin da kuma a rarrabe a fayyace sawa'un ma ya ta'allaqu bi af'alihi yace hakan ya shafi ayyukan Allah ne Allah yana sanar me zai yi ya san me zai yi tun kan yayi ba kai sai ka zo kai abu sai ya kai mana haka ce wallahi ni ma ban san ni ne ba saboda kana kwance kai wurgi da abu ya kabar an tashi ce ah ya duka barar da ruwan ce wallahi ban san na barar ba sai kai abu kai ma baka san kai ba ce wani ne tsokanin ido wallahi ce ce wallahi ban san na tsokanin ido ni dai kawai na yi haka da hannuna ko to ubangiji babu abin da zai face na sanar da shi kafin yayi kuma yana sanar da yayi to ilimin sa mai yalwa ne aw af'ali khalqihi ko abin da ya shafi ayyukan bayinsa ba wani aiki da wani bawa zai a cewa Allah bai san shi yana sanar da abin da bai kaga ilimin yana da yalwa bayan kasancewa ilimin jahilci bai da gayarsa mantuwa ba ta riskarsa to kuma ka sani cewar yana da yalwa duk abin da ya shafi aikin da Allah zai yana sanar da shi duk abin da ya shafi abin da bayi za su yi Allah yana sanar da shi qala ta'ala Allah ta'ala Allah madaukake ce wa indahu mafatihul ghaibi mabudan sanin abin da ya koyu na ga Allah la ya'lamuha illa hu ba wanda ya san su sai shi kadai wa ya'lamu ma fil barri kuma ya san abin da ke cikin ban ƙasa abin duk ba cikin ruwa yake ba wal bahar ya kuma san duk abin da ke cikin kogi duk abin da yake kan tudu Allah yana sanar da shi kaka yalwa ilimin duk abin da yake cikin ruwa Allah yana sanar da shi to kai ku abin da ke kan tudu a cikin ɗakinka a gidanka baka san iya kwanin da suke ciki ba sai ka zo gyaran daki ka ga wato ainihin keke sai tiri suna fitowa duk baka san suna ciki ba kwaya nawa ne baka sani ba wacce ce mai ciki wacce ce mara ciki duk baka san wannan kuma suna ɗakin ka tare kuke kwana ko to ka ga wannan nuna maka yadda yalwa ilimin Allah take da kuma karancin naka ilimin sannan wa ma tasqutu min waraqatin babu wani ganye da zai faɗo daga jikin wato itaciyarsa illa ya hafa ce Allah yana sana da shi wala habbatin fi zulubatil ard ko wata ƙwaya ta hatsi ce ko ta wani abu ce a cikin duhun wato ainihin ƙasa wala ratbin ko wani abu wanda yake danyi wala yabisin ko wanda yake busasshe illa fi kitabin mubin face bayaninsa filla filla na nan cikin wato lahul mafus littafin Allah mai ɗauke da bayanin komai a fili kafin ya rubuta abin da ke cikin lahul mafus ɗin ya sani da ya rubuta yana sane da su bai manta komai ba a ciki to da to waɗannan abubuwan suna gaya mana yadda yalwa ilimin Allah take in an ce al'alim ka kawo wannan a kwakwalwa ka game da ilimin Allah yace wannan tace aya ta shida cikin suratul hud bayan eh, aya kai ta 59 cikin suratul an'am sai ce wa ma min dabbat kaga wannan duk game da abin da ya shafi ilimin Allah ne game da abubuwan da wato ani suke cikin kogi suke cikin ban ƙasa duk ubangiji ya san wannan to sai aka ce wa ma min dabbatin babu wata dabba wani abu mai tattaki shi yake cewa dabba zai daga kafa ya aje daga ya aje babu wani abu da yake haka fil ardi a ban ƙasa a cikin wato ƙasa illa ala Allah rizquha face arzikin abin da wannan abin zai ci ko zai sha ko zai sira da shi ko zai kwanta akai ko zai kunshe shi yana ga Allah shi yake samar da wannan in bai san da kai ba zai samar maka abin da zaka ci wa ya'lam mustaqarraha ina sanar da matabbatar wannan ran wannan abin da ke tattakin wa mustawda'aha da kuma ma'ajiyar abu ya san yanzu yadda kake tabbaci a ban ƙasa a gari kaza a unguwa kaza a daidai sako kaza yana sana da haka da warka jaminka da faɗi tashin duk da za ka ka kwanta ka tashi da kuma in ka gama duk abin za a je abin ne a rufe an gama labarinka an gama magana rayuwarka ta ƙare duk ya san wannan sannan bayan haka Allah yake cewa kullum fi kitabin mubin kullum duka gaba ɗayan wannan abun fi kitabin suna nan a cikin lahul mahfuz mubin wanda ke bayanin komai dake dake filla filla za a yi wani daga shekara ta kaza zuwa shekara ta kaza zai rayu zai yi kaza zai yi kaza ba zai kaza ba kaza zai kubce masa kaza ba zai kubce duka to in ba mai cikakken sani ba zai maka wannan alamu ma fi samawati wal ard Allah na da masaniyar abin da ke cikin sammai da ƙasa wa ya'lamu ma tusirruna kuma ya san abin da mu bayi muke boyewa mi kuskus akai har da wa ma tu'linun da abin da kuma muke bayyanawa muke fito da shi sarari a zo a yi har da wato anin shela da sanarwa wata a rubuce wata a gidan rediyo wata da baki wallahu alimun Allah cikakken masani ne bai zati sudur da abin da ke cikin zakatan bai wanda zakatan suna nan a kirjin su sai ce as-sudur kirjin sai ya faɗi kirji yana nufin abin da ke zaune a gujin kirjin to wanda ya sa abin da ke cikin zuciyar kan kadarsa me kuma zai boye gare shi kaga wannan yana nuna yalwar ilimin Allah subhanahu wataala mala yace wa misalun thalis misali na uku ar-rahman mai yalwar jin kai ismun min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah maɗaukaki mutadamminu lirrahmatil kamila wanda ya kunshi cikakkiyar rahama allati qala anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahamar da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace game da ita lillahi arhamu bi ibadi ina tabbatar muku da wallahi Allah ya fi jin kan bayinsa min hadhihi bi waladiha fiye da wannan baiwar Allah akan ɗayyarta ko ɗanta wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka rawace shi shine sai mala yake ƙarin bayani akan wannan gabar da ya gutsuro daga cikin hadisin ya gaya mana sai ce ya ani ummu sabiyin abinda annabi yake nufi Allah ya fi wata uwar wani yaro jin kai wajadatuhu fi sabi ita wannan uwar ta ga ɗanta a cikin ribatattun yaƙi da aka kamo tare da ita an kamo su a ribatattun yaƙi ita daban ɗan daban ba ta sani ba yanzu a ah, wani hali ɗanta yake ciki wace duniya yake ciki yana nan raye ko baya raye ina aka yi da shi ita dai an caci mota ashe har da ɗan aka caci mu suna cikin wato ribatattun yaƙi fa akhadhathu da ta hange shi ita take ribatacciyar yaƙi aka fa akhadatu sai ta ta ta kuma danta ta riko shi wa alsaqathu ta nana shi bi batniha a jikin cikinta wa arda'atu ta bashi nono ya kama tsotsa ka mu ribatattun yaƙi ɗan kina wata shiya ki kina wata shiya amma dai da kuka zo aka tara ku guri guda kwatsam sai dan ki ya gano miki ɗanki ba ba wani magana ce to na ga ɗana da Allah zan bashi nono kawai sai ce wuf ta je ta rarumo ta ba nono in ma kashe ta za a kashe ta a cikin ribatattun yaki me ya jawo tausayi da jin kan wannan dan cewar tsawon lokacin da aka tace musu bai fasha nono ba a wani yanayi yake ciki to yadda uwa take da irin wannan to Allah ya fi kaunar bayansa da jin kansu fiye da irin wannan abin da za a iya mutum misali igani na abin da ya shafi uwa da ɗanta kaga yalwar rahamarsa ta ta bayansa ke wa mutadamminun aidan lirrahmatil wasi'a kuma wannan wato jin kai na ubangiji ya kunshi wato yalwar ice jin kan allati qala Allah anha wacce Allah da kansa yake bayani akan shi wannan jin kai nasa yake cewa wa rahmati wasi'at kullu shay jin na ya yalwaci kowan abu da ka sani duk abin da ka sani to ina rayuwa ne a ƙarƙashin jin na inji Allah ah to kiyashin da yake gidanka dandazo dandazo miliyoyi ka kake tanda musu abin da suke ci ka ka tanda musu gurin kwana mashidi ya san da haka tururuwai iya wato shazimaman da yake gidanka da abin da ya kama da haka su cin naku duk kuma suna ci suna sha in ba jin kan Allah ba ya za su samu abinci waɗannan kuma kasa duk hoda kasa inda za su bi su je su ci abincin kasan sun za su kauye hanya su fita ta wani gurin su je su samu su dawo in ba jin kan Allah ba to wani na maka yadda yalwar jin kan Allah take ta ce aya ta 156 cikin suratul a'raf wa qala an du'a'il mala'ikati lil mu'min kuma Allah yake cewa game da addu'ar da mala'iku suke wa bayan Allah mu'minai rabbana wasi'ta kulli shay'in ya Allah ubangijin mu kayal kowane irin abu rahmatan da jin kai wa ilman da masaniya ba abin da baka sani ba abin da baka ji kansa wanda ita ce aya ta bakwai cikin suratu ghafir sai mala ya ce wal husnu fi asma'illahi ta'ala kyawu na game da abin da ya shafi sunayen Allah madaukaki ya kuno bi itibari kulli ismin alam firadi wannan kyawun yana kasancewa bisa la'akari da kowane suna a yana shi shi kadai in ka ce Allahu mafi kyawun suna ne na Allah in ka ce ar-rahman mafi kyawun suna ne na Allah in ka ce ar-rahim mafi kyawun suna ne na Allah in ka ce al-malik mafi kyawun suna ne kowanne a shi kadai aka ce za maka bayanin kyansa to irin wannan salon bayanin haka yake tafiya da shi a yana shi shi kadai dinsa wa kunu akwai kuma sanda kyan sunayen Allah suke bi bari, jam'ihi ila ghairihi ta salon wato hada wani sunan da wani sunan a guri ɗaya ta nan kuma kyawun ina daɗa wato kaiwa wato cika za ka tara yana shi shi kadai da abin da yake bayarwa na ma'ana sunan a an goya shi da wani da akwai abin da yake bayarwa na ma'ana cikakkiya kuma yace bi itibari jam'ihi ila ghairi bisa la'akari da hada shi da wani sunan fa yahsulu bi jam'il bi jam'il ismi ila al-akhar sai zamanto an samu daga hada wani sunan da wani sunan na Allah kamala kamalun an samu wato an fa yahsulu bi jam'i ismin ila ila al-akhari kamalun fawqa kamal sai zama an samu cika akan cika in ka hada wani sunan na Allah da wani ba in kana daukan kowanne shi shi kadai za irin cikar da ke ciki to kuma in ka hada wani da wani guri daya za ka ga cika ƙari akan cika yace misalu zalika ga misalin haka yace al-azizul hakim akwai inda in kana kanta alqur'ani sai ka ji ana cewa wa huwal azizul hakim an gane ko to wannan al-aziz mabuwayi ai suna ne mai zaman kansa al-hakim mai hikima suna ne mai zaman kansa to sai aka hada su guri daya to nan za ka ga cika ƙari akan cika bari ka ji yadda abin yake mala yace fa inna Allah ta'ala eh, haƙiƙa Allah maɗaukaki. yajma'u bainahuma yana hada tsakanin waɗannan sunayen nasa fil qur'ani a cikin alqur'ani kafiran a guri tewa sau da dama fa yakunu kullum minhu minhuma dalan ala al-kamal khas sai zama kowane ɗayan su in ka ware shi kadai yana nuni akan wata cika ta musamman keɓantacciya allazi yaqtadihi wanda yake kunsatta yake nunar da ita wa huwa al-izzatu in ka dauki al akwai magana buwaya wa huwa al-izzatu ita ce buwaya fil aziz a cikin sunan al-aziz mabuwayi wannan sunan na mabuwayi yana kunshe da buwaya tun karfin kowa to wannan ina daukan wannan wal hukum wal hikima kuma yana dauke da hukunci da sanin yadda ya kamata a yi hukuncin hikima fil hakimi a cikin sunan al-hakim kowanne kaji abin da yake dauke da shi shi kadai yace wal jam'u bainahuma in kuma aka hada su tare guri guda da al-aziz da al-hakim to sai yake cewa dalun ala kamalin akhar kuma suna nuni akan wata cikar daban wa huwa anna izzatahu ta'ala shine cewar ana gaya maka buwayar Allah madaukaki maqarunatun bil hikma cakuɗa take da hikima in an ce wa huwal azizul hakim mabuwayi mai hikima buwaye da take gauraye da hikima ba buwaya ce zalla ba hikima a ciki ba an gane ku? ba hikima ce zalla ba buwaya ba a'a sun hada duka to shine amfanin goya su guri guda yake cewa saboda haka ya kunshi wato hikima a ciki maqrunatun bil ko yace wal haki wal hukm wal hikma fil hakimi wato na dawo baki nan yake cewa maqarunatun bil hikima buwayar Allah ta kuɗa take da wato ani jin kai eh sanin inda ya kamata a yi buwayar fa izzatuhu la taqtabi zulma wa jawra ita buwayar Allah ba ta kunsar zalunci da fin karfi na ba yadda ka iya ba akan daidai ba a buwayar ubangiji ba wannan wasu'in ba muni a ciki wasu'i ilin ba muna na aiki dan an buwaya ai maka mummunan aika aika babu wannan a cikin hikima a buwayar Allah shi yasa ake cewa al-azizul hakim mabuwayi mai hikima ya fi karfin kowa ya buwayi kowa amma akwai hikima a buwayarsa ba zai maka mummunan aika aika dan ya buwaye ka sabanin bayi in aka ce wane ya fi karfin kowa to kuma sai ka jana cewa kirarinsa mai karfi sai Allah ya isa sau da zai taka ka a cikata ku sai ka jana masa kirari mai takalmin karfe in ya taka ya taku ba ka da yadda ka iya to ta waya Allah ba haka take shi sa yake goya da al'azizul hakim yawwa kama kad yakunu min a'izza'il makhluqin kamar yadda haka takan faru daga cikin buwayayyin makhluqin bayin da aka halitta in bawa ikai ikawo ba wanda ya fi shi karfi to fa kuma sai ku na ƙasa ba yadda kuka iya da shi sai taka wanda ya ga dama e cuci wanda ya so ya so to ba Allah ba wani fa innal aziza minhu haƙiƙa mabuwayi daga cikin bayi waya ko ta mulki ko ta wato anin ƙarfi قد تأخذه العزة izzatu bil قد qad ta'khudhuhu al izzatu bil ism wannan buwaya ta sa ta sa shi sako ta sa shi aika aika fa yazlu wa yajur wa yusi'u tasarruf izalinci ici zali wato cutar ya munana mu'amala wa kadhalika hukumu ta'ala haka in aka ce Allah yayi hukunci wa hikimatu hakanan ana magana hikimar Allah sanin dacewar abu maqarunani bil izza al kamil bil al kamil su kuma cakuɗi suke wato anin da buwaya cikakkiya bi khilafi hukm al makhluqin hukuncin bayi ababan halitta wa hikmati eh, bi khilafi hukm al wa hikmatihi sabanin wato hukuncin bawa abin halitta kuma saɓanin hikimar bawa abin halitta fa innahuma abin da ya shafi wato hukunci da hikimar bawa abin halitta ya atari haddillu kaskanci na iya bujiro musu gashi ina da buwaya ya gagaru kowa a kwana a tashi sai ka kuma ya zuwa danne shi shi ma ya shigo cikin Allah ya isa yanzu ba kuma da shi ake wa Allah ya isa ko haka za ka kasuwar gumin barawo kasuwar gumin dan fashi a cikin waɗanda ya rena wani su ya kawo yanzu shi ma koma ba ce kai o gafa ba za yi haka gafara ka gani kuma bai gafara ba kawai da shi an gane ko haka in a harka abin da ya shafi yan kokowa ne a yan damba ne da ana ta shago shago dan duna dan sai ka ji ko an ce an kayar da dan duna an kayar da shago banda shi ke karo ko to shi ubangiji a buwayensa ba wani a hikimarsa za ka zance wani ba da hikima ba a sa shi to na gudun sai zo hikimar sai a zuwa ba sai tarka zama kwaba ka su wani an ɗan tsufa ko buwayar hikimar ta ta fara disa shi to a hikimar ubangiji ba wani to wannan shine abin da mala yake gaya mana wannan ita ce ka'ida ta farko duka sunayen Allah mafiya kyawun sunaye yanzu a ce ka yi ilimin wannan da kuma baka san shi ba ya kake ji yanzu kai ma kana jin cewar ka bambanta da yadda kake da a ilimin sanin sunan Allah a shi ma baka san su ba an fahimta ko to Allah saka wannan malami da alkhairi to wannan shine abin da muka yi a karatunmu na farko na yau ka'ida farko ita muka dauka bayan gabatarwa muka yi to haka za mu rika dauka muna yi har a samu wato wayewa da basira da ilimi game da sunan Allah da sifofinsa Allah ya samu dace na'am ba ta farko can da nan da aka ba da eh na ta yi da ta ba shi wani a wata ruwa ta ne ba hadisin ne bai kawo nan da su ba ta bayan ta ba shi nan sai Allah da sai ya murmushi sai tambayi shi kuna wannan za ta jefa shi cikin wuta haka yake ai shi ya ɗauko iya gaban da yake so ya ɗauko ne bayanin da manzo'i Allah ya fi bayinsa jin kai Allah ya fi wato bayi jin kai game da bayinsa wannan kawai ɗauko a ciki amma maganar kamar da ka faɗa haka hadisin yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam sai da ya murmushi yace da ya kuke ga wannan baiwa Allah da ta kasa hakuri ta ta cimo modanta ta bashi nono ta rungume ta hada ta jikinta kuna jin za ta iya daukar ta cilla cikin wuta ce kai ina wacce ta kasa nutsuwa ta kasa zaune ta kasa tsaye sai ta gadan ta dauka ta ba nono a ce ta jefa shi wutar da kanta ce to Allah ya fi ta jin kambayinsa eh, haka abin yake shi ya dauko nan dama da in kana irin wannan bayanin in ka ce za ka ɗauko wani abu ka dire shi duka to sai ka fita daga bayanin da kake sai kuma tunanin mutum ya tafi can wancan bayanin kai kuma ga abin da kake so kawai shi yasa mun ɗabba faɗaɗa ba eh, saboda a samu saƙon da littafin yake ba na'am eh yawanci a ƙwararri tana zuwa ƙarshen iskar annabawan da suka bata mutanen eh. Allah ya da Allah hukunci haka ko malam yanzu anan gun da Allah ya ce wallahu azizul hakim kuma kana Allahu azizul hakim ba shi irin wannan abubuwa haka a su yi gina wani cewa kenan wannan hukuncin da yake mu abu za ka hukuncin a tunanin mu zai cewa ya yi tsauri haka kowa da sauran ma'ana dan Allah ya cire cewa babu zalunci a cikin wannan hukuncin sakamakon abin da suka yi yake kawo wannan sai hakan yana daga ciki yake magana ce so tare in ka bibiyi waɗannan al'azizul hakim ko wa kana Allahu azizul hakim ga an yi bayanin munafukai ya gabata to duk munafircin da makircin su ubangiji ya fi ƙarfinsu kuma shi da hikima yake su. haka in abin da ya shafi yahudawa ne yadda suke kangararru bujirarru allah ma ba su bashi ba shi ma sun ce talaka shi ma sun ce makone da shi hannunsa dunkulai ke hannun jarirai ne da shi kuma mara marasa daɗi suka gaya wa allah ba wanda suka bari to amma sai ubangijin ya bayanin sai ce to wa azizul hakim ya fi karfin su fa amma shi da hikima yake ba da zalunci zai musu yadda suke ba sannan kuma dan a cire wa bawa jin cewa eh abinda da Allah yi musu kamar ya cuce su ya zalunce su ba haka bane shi su bai ce su sabo ba bai ce su ji zalun wasu ba bai ce su cutar da wasu ba amma su zai rama wanda suka cutar kaga ai haka ai hikima ce dacewa ne to nasa a irin wannan salon yake abubuwa Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wanda bai sai littafin nan ba fa ina da matuƙar ma'ana